A yau ne ake zaben shugabancin ƙasar Najeriya da sanatoci da 'yan majalisun tarayya. Mutane da dama sun fito domin kare ƙuri'arsu a yayin wannan zaɓe, kamar yadda manya ma suka fito. an wallafa hoton sarkin kano muhammadu sunusu na biyu shi ma ya fito ya kada kurasa haka kuma shi kansa shugaban ƙasar najeriya muhammadu buhari ya fito ya kada kurasa a can daura da ke jihar katsina a yanzu haka dai wani hoton faifan bidiyo yana nan yana ta yawo a kafafen sada zumunta inda shugaban ƙasar muhammadu buhari aka yi masa tambaya aka ce masa idan ya samu matsala ya faɗa a wannan zaɓe zai taya wanda ya ci murna shugaban ƙasa muhammadu buhari sai kada baki ya ce this election, will you accept defeat and congratulate the winner and hand, and hand over power eventually? I will congratulate myself. I'm going to be the winner. Thank you very much. BBC Hausa. Hausa ranka me za ka ce ranka ne da Alhamdulillah na ga mutane sun fahimta kuma sun yarda. Idan alal misali ka faɗi zaɓen nan zaka amince ka kuma wanda ya ba ba wani alal misali ni zan ci zaɓe kada ka zaɓe.